This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 22 ga watan Janairu na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Sarfili da kanin labarai. To Hafiz shugaban Amurka Donald Trump na shirin haɗa kai da zuba hannun jari har na dala biliyan 500 na ayyukan more rayuwa da ke alaƙa da samar da ƙirƙirar basira wato AI. shugaban amurka donald trump ya yi nuni da yiwuwar sanya wa kasar rasha karin takunkumi kan yakin da take a ukraine haka kuma za a yi cewa yau laraba ofishin firaministan isra'ila ya faɗi cewa isra'ila ta ci gaba da iko da mashigar rafa tsakanin zirin gaza da masar a tsawon kashin farko na yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin ta da hamas kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar haɗin gwiwa ƙasashen aes wato niger mali da burkina faso mai dakaru dubu biyar na shirin fara ayyukanta da nan da 'yan kwanaki masu zuwa a najeriya kuma za ku ji cewa har yanzu tsuguna bata kare ba a kan batun kwace filayen mutane da kamfanoni sama da biyar da ma'aikatar gudanarwar birnin tarayya abuja ta yi wasu babu wanda za yi ribogin filin shi when he knows he has done the right thing sannan kuma ya zauna ba ya shiru we are going to follow every due process sai kuma shirin zamantakewa da zainab babaji ke gabatarwa inda a wannan makon shirin ya shiga zauren taron zumunci ne da al'ummar unguwar gangare a jos suka shirya don dawo da zamantakewarsu bayan rikicin da ya daidaita su amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. shugaba donald trump na shirin haɗa kai da zuba hannun jari har na dala biliyan 500 na ayyukan more rayuwa da ke alaƙa da batun samar da ƙirƙirarriyar basira wato ai ta hanyar haɗa gwiwa da kamfanonin open ai da oracle da softbank sabo cibiyar stargate za ta fara gina cibiyoyin bayanai da kuma samar da wutar lantarki da ake bukata don ci gaba da bunƙasa fasahar ai a texas a cewar fadar white house ana sa ran zuba jarin farko da zai kai dala biliyan 100 kuma zai iya kai wannan adadin har sau biyar yayin da trump ya sanar tare da nuna shugabancinsa na bunƙasa tattalin arziki ne a riga an yi tsammanin gina gine-ginen cibiyoyin bayanai da ake bukata don bunƙasa ai shugaban amurka donald trump ya yi nuni da yiwuwar sanya wa ƙasar rasha ƙarin takunkumi kan yakin da take a ukraine da aka tambaye shi game da hasashen yayin da yake magana da manema labarai a ranar talata Trump ya amsa da cewa da alama akwai yiwuwar hakan. Trump ya ce gwamnatinsa tana tattauna da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky kuma zai yi magana da shugaban Rasha Vladimir Putin nan ba da jimawa ba. Ya ce ya kamata ya turi ta kasance wato ta kasance suke biyan sama da abin da suke biya a yanzu don taimakawa Ukraine yayin da ya faɗi cewa Amurka ta ba da gudun dala biliyan wato 200 sama da Turai wanda ba daidai ba ne. Yau Laraba ofishin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa Isra'ila za ta ci gaba da iko da mashigar rafa tsakanin zirin Gaza da Masar a tsawon kashi na farko na yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Sanarwar da ofishin fitar da wato ta musanta rahotannin da ke cewa hukumar Falasɗina da ke mulkin wani bangare na gabar yammacin kogin Jordan za ta kula da mashigar rafa. masu sa ido na tarayyar turai za su kula da mashigar inda sojojin isra'ila ke kewaye da yankin kuma isra'ila da ke da alhakin amincewa da wucewar mutane da kayayyaki ta hanyar tun watan mayan shekarar 2024 ne isra'ila ke iko da yankin a wani bangare na har-haren da take kaiwa na kakaba kungiyar hamas a gaza To madalla ah, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar. rundunar haɗin gwiwar ƙasashen yayyes wato nijar mali da burkina faso mai dakaru dubu biyar na shirin fara ayyukanta nan da 'yan makonni masu zuwa a ci gaba da jan ɗamarar yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci da suka addabi yankin sahel sama da shekaru goma ministan tsaron jamhuriyar nijar general salifu modi ne ya bayyana haka a wata hira ta musamman daga mai ga rahoton da wakilin musulmin barma ya aiko mana a yayin da yake bitar sha'anin tsaro watanni goma sha takwas bayan juyin mulkin soja ministan tsaron nijar janar salifu modi ya fara da tunatarwa game da halin da ake ciki kafin ranar 26 ga watan yulin 2023 nous étions sous tutelle nous faisions partie d'un plan yana cewa a wancan lokaci sha'anin tsaro abu ne da aka sakarwa wasu dillalan cikin gida da dillalan kasashen washe musamman sojan faransa bayan raba gari da dakarun faransa wasu kasashen sun zaɓi ficewa daga nijar inda aka yi rabuwa ta hanyar diflomasiya in ji shi sabili kenan 2024 ta kasance shekarar mai da hankali wajen sake fasalta tsarin ayyukan rundunar tsaron ƙasa tare da samar da ƙarin sojoji da matsakaimi a ayyukan ba da horo da samar da kayayyakin yaƙi sabbin jami'ai manya da ƙanana kusan dubu goma sha uku ne aka ɗauka a bara abinda ke ba da damar girke askarawa dubu goma sha takwas a kowace rana a faɗin ƙasa. Koya masu sharhi ke cewa a game da bayanan ministan a Abbas Mumuni kwararre ne kan sha'anin tsaro a yankin Sahel da Afirka ta yamma. Yau 'yan ta'adda ba su iya karo da karo da sojawa eh, dole sai dai a labe a yi kwantan bauna eh, ko a kiyawa wadda za a latsa daga nesa eh, saboda karancin mayaka don kwanan abu ne da mai iya ba mu wacce tabbas kamar yadda minista ya gai an yi aiki kuma ana iya jinjina ma sojamu. To sai dai wani mai adawa da gwamnatin mulkin sojan ta Nijar Siraji Isa na nuna rashin gamsuwa da halin da ake ciki a yau a wannan fanni. Saboda yau hakika irin yadda Nijar ta tsunduma cikin rashin tsaro da ma matsaloli da kashe-kashe yau a ce ministan tsaro da kanshi ya fito ya ce komi lafiya launi an samu ci gaba an yi kaza an yi kaza kamar wani rashin Eh, adalci ne ga masu sojawan waɗanda ke ba da rayuwar kansu ganin cewa sun kare al'ummar Nijar. Dangane da rundunar haɗin gwiwar da ƙasashen Sahel suka ba da sanarwar kafawa a bara, Janar Salifu Modi ya ce rundunar mai sojoji dubu biyar za ta fara aiki nan da 'yan makonnin da ke tafe. a cewarsa an tanadi motoci da jirage da makaman yaƙi sannan hafsoshin ƙasashen uku na tattaunawa da juna kuma tuni suka kammala tsara yadda ayyukan rundunar za su gudana la force unifiée qui, qui pratiquement prête a un effectif de 5000 hommes sai dai masana na gargadi kan bukatar daukar karin wasu matakan na daban. Wannan ita rundunar sojan za a iya kafa ta cikin niger na farko in ana niger ana iya abin da ke wakana cikin yankin sahel gaba ɗai daga somalia har senegal ministan tsaron na jamhuriyar nijar wanda ya jaddada buƙatar goyon bayan al'umma a yakin da ake gwamsawa da 'yan bindiga da 'yan ta'adda ya nuna rashin jin daɗin sa game da yadda wasu motocin yakin da ƙasar ta yi oda ke tsare a tashar ruwan kwatano kamar yadda wasu kasashen yammaci da bai ambaci sunayensu ba suka rike jiragen yakin da ƙasar ta yi odar su sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sulamun barma har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karashen labaran duniyar to a wannan watan china ta fuskanci kisan gilla mafi muni a cikin shekaru goma da suka gabata kwanaki saba'in bayan haka a ranar litinin kasar china ta zartar da hukuncin kisa kan wanda ya aikata laifin tare da kashe wani da ake da ke da alhakin kai wani hari na baya-bayan nan ma'aikatan gidan wato yanar gizo na ƙasar china sun yaba da sauran yanke hukuncin da kuma hukuncin da aka yanke amma ya samu suka daga masu sharhi kan harkokin shari'a waɗanda ke ganin cewa gaggawar hukuncin kisa kan kisan gilla ba zai hana aikata laifuka nan gaba ba ministan harkokin wajen ƙasar sri lanka ya bayyana a jiya a yau laraba cewa ƙasar tsibirin kudancin asiya ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya da katafaren kamfanin kama kamashi na ƙasar china na sinopec domin hazarta aiwatar da shirin kafa matatan mai na dala amurka biliyan 3.7 a birnin hamban tota da ke kudancin ƙasar. ministan harkokin wajen ƙasar ya shaida manema labarai cewa sinopec da sri lanka za su yanke shawarar haɗin gwiwa kan kasan man da za a fitar da shi daga wurin. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma bari mu leƙa Najeriya. har yanzu dai tsuguna bata kare ba akan batun kwace filayen mutane da kamfanoni sama da 500 da ma'aikatar gudanarwar birnin tarayya abuja karkashin minista yusuf wuke ya yi inda wasu daga cikin waɗanda lamarin ya shafa suka ce za su bi kadin haƙƙinsu sai dai masana sun ce muddin mutum ya saba ka'idar mallakar fili ya zama wajibi gwamnati ta ɗauki matakan da suka dace akan lokaci daga abuja wakiliyanmu halima abdurraub ta aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Batun kwace filayen mutane da kamfanoni daban-daban sama da 560 na ci gaba da jawo cece ce ne sakamakon yadda bayanai ke nuni da cewa ana yi wa wasu tsaffin jami'an gwamnati bita da kulli ne a yayin da sanarwar ma'aikatar ta birnin tarayya Abuja ta ce an kwace su ne a bisa dalilin rashin cika sharaɗin biyan kuɗin takardar shaidar mallakar fili wato CFO kafin wa'adin ranar biyar ga watan Janairun da aka ba su ya cika. Tun dai ake ta yaya ta cewa kwace filayen da ministan abuja ke yi a wannan lokaci wani tsari ne da aka yi don farwa tsaffin jami'an gwamnati kamar yadda za ku ji daga bakin daga ɗaya daga cikin waɗanda lamarin ya shafa wato abdullahi aljamawi wanda ke lamba ta ɗari biyu da arba'in a cikin jerin sunayen baya-bayan nan da aka fitar sunana abdulhalim abdullahi saliu aljamawi muna daga cikin victims ɗin da wuke ya yi revoking filayensu a mai tama to be precise wannan abin da ya faru is very clear target ne ga former administration kuma hakan yana tabbatar mana cewa shugabanninmu da suke zuwa ba suna zuwa ne don aiki ba suna zuwa ne don ɗaukan fansa da sauransu similar things are happening in gwamnatin kano an ga yadda abubuwa ke tafiya tsakanin wannan gwamnatin mai ci da kuma gwamnatin da ta shuɗe of course babu wanda za yi ribogin filin shi when he knows he has done the right thing sannan kuma ya zauna ba ya yi shiru we are going to follow every due process mu tabbatar cewa mun yi claiming legitimate asset Sai dai masanin siyasa kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Malam Baba Yusuf ya ce. Ni a gani na ba magana bita da kulle ba ne ko kuma yakin siyasa da ake yi da wasu manyan mutane ko wasu 'yan kasuwa. Idan za a tuna wannan al'ada ce ta gwamnati musamman ma'aikatar gudanarwa ta Abuja ta FCDA idan muka koma baya shekara dubu biyu da uku lokacin Malam Nasir El Rufa'i yana ministan Abuja an yi wa'annan karɓe-karɓen filayen musamman wa'anda suka i cika ka'idocin mallakan wayannan filaye shekara da shekaru waɗanda mun gane kuma mun gani cewa manyan mutanen nan su ne ba sa son biyan wayannan kuɗaɗe ko su cika sararɗan kuma su zauna akan wannan filaye shekara da shekaru saboda haka dole ne a tsaftace wannan gari a kawo tsari kuma wannan ya nuna cewa ba wani wanda za a ce ya fi ƙarfin a karɓi filin nan daga hannunsa ko kamfani ko mutum idan ba a gabatar da abin da ya kamata a gabatar ba. Shi ma masanin shari'a mai mukamin SAN barista Farfesa Magajimata Ibrahim ya fayyace cewa. Shi maganar certificates da ake bayarwa na ƙasa ko fili a garirrika Abuja watan matattarar gwamnatin tarayya kamar yarjejeniya ce tsakanin ita gwamnati da shi wannan aka mallakawa. Misali ita gwamnati ita baka fili ta rubuta sharaɗuka wanda yake kuma a jikin shi certificate din masu suke da cewa za ka yi kaza ba za ka yi kaza ba. Duk abubuwan da ya kamata ka yi wanda yake kamar yarjejeniya ce kuka kulla da kai da gwamnati. To tsarin doka shine Tun da ka yadda gwamnati ta yadda har aka mallaka maka wannan guri in ka saba to gwamnati tana da ikon ta karba filinta domin ta mallakawa wanda zai bi ka'idodin da ta shimfiɗa domin karkimance abu ne da ya shafi jama'a da al'ummai misali a wani gurin za a ce kada kai gini da ifici hawa biyu domin sun hango wani dalilin da zai sa yin hakan zai shiga hakkin wasu jama'a to idan ka yi hakan kamar ka saba wa doka ko kuma za a ce akwai giraran da ka biya naira biyar biyar misali sai lokacin yayi da ka biya ba ka biya ba gwamnati tana da ikon ta karbe certificate ɗinta. Alƙalman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa ma'aikatar gudanarwar birnin tarayya Abuja ƙarƙashin ministan ta in ya samu ke ta ƙayyade naira miliyan biyar a matsayin kuɗin da za a rika biya don samun takardar shaidar mallakar fili wato CFO tare da wa'adin biya na tsawon watanni hudu. Lamarin da wasu ke cewa yayi yawa sakamakon wasu da suka mallaki filayen nan sun bi tsarin gwamnati ne suka samu ba wai wasu attajirai ko masu kuɗi ba ne. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida halima abdurraub da wannan rahoton yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe 10 goma na safe da minti 14 yanzu kuma gashirinmu na gaba jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa Shirin zamantakewa na nemo hanyoyin samar da fahimta ne tsakanin al'ummomi da ke da bambancin addini, kabila, jinsi, siyasa, aƙida da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke jagorantar shirin. A yau shirin zamantakewa ya leƙa zauren da al'ummar unguwar gangare a cikin garin Jos, Musulmi da Krista suka yi taro don sabunta zamantakewarsu. Tun shekara ta dubu biyu da ɗaya ne mazauna garin Jos a jihar Plateau suka tsinci kansu cikin tashin hankali da ya yi sanadin kashe-kashen mutane da kone-konen gidaje. Lamarin da ya tilasta jama'a sauya matsugunansu inda musulmi suka ware zuwa unguwanni da suka firin jaye, su ma Krista suka gudu zuwa unguwanni da suka firin jaye, Tun wancan lokaci irin zama da wasu al'ummar garin na ke ciki kenan. To sai dai a kwanan nan ne mazauna unguwar gangare suka yi tunanin haɗo kan mazauna yankin musamman ma waɗanda suka ƙaura saboda rikicin don su sake dawo da dangantakarsu da faɗakar da 'ya'yansu irin zama na mutunci da suka yi da juna kafin rikicin ya ɗaiɗaita su. Malam Ibrahim Sale Hassan mai aikin wanzar da zaman lafiya a kungiyar Humanitarian Dialogue ya zayyana muhimmancin taron zumuncin nasu. Yau abin farin ciki shine duk wani malamin da zai gaya muku zama da wanda ba musulmi ba gaskiya ba ne yau mun ji daga bakin malamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi mai addinin nan shi ya fi kowa fifita ya fi kowa gata ya fi martaba idon Allah ya nemi ceto wajen wanda ba musulmi ba kuma idan mun ji wa'azi kamata ya yi mu danganta shi da abubuwan da suka faru in real life so biyu in 2001 an yi atakin dina da iyalina a rock heaven kowa ya san lokacin na rock heaven makwabcina wanda shine kirista ne shi ya miko tsani daga gidansa ya fidda mutane da su na ya ajiye mu a gidansa muka kwana muka ini kafin zuwa ɗauke mu a 2008 bayan rikicin 2001 mutane da mafi fahimtan ni kuma a matsayina na musulmi misali da na dawo nan a yau katangan da nake makwabtaka da shi katanga ne na equa christian central pharmacy yaranmu na nan gangare sun shaida lokacin da aka yi rikice-rikice a gangare kusan kwana muke a titi mu yi protecting wannan property din na equa wanda har yau equa central pharmacy na nan kuma katangan mu ɗaya ba abin da ya taɓa samuwa da kayansu a gangare yau muna da mazauna gangare da christians ne waɗansu suna business kowa ya san wannan ibo man ɗin da yake gyara rediyo har yanzu yana nan akwai wata mata makwabciyata take ice cream kuma 70% of the businesses da ke murtala Muhammadu na christians ne and reason ɗin da suke zaune lafiya saboda irin upbringing da muka samu da experience na zama da muka yi da wanda addinin mu ba ɗaya ba shi yasa muke kare mutuncin wanda ba addinin mu ɗaya da shi ba kamar yadda mu ma suka kare mutuncin mu a inda muka samu kan ma ciki saboda haka jama'a don Allah don annabi kamar da malam Aliyu Aliyu ya faɗa ne in ka ga shugaban addini ya ce ku yi faɗa yana da wani manufa ko yana da wata bukata da yake so ya cika jama'a bahaushe ya ce zaman lafiya ya fi ɗan sarki wasu sarakunan ma suka ce zaman lafiya ya fi ka zama sarkin ma kuma hausawa sun ce jiki magayi yadda muka sha wahalan an abin yau kun ji da kunnanku su ma 'yan uwanmu da muka tashi tare iri da giman da suke nema ana nema a dawo da zamantakewan nan saboda ba za a zauna lafiya ba ba za a ci gaba ba sai an samu zaman lafiya kuma zaman lafiya ba zai yi ba sai an samu fahimta muna da fahimta mu ya mu muna da fahimta yanzu an fara samu da abokanan zamanmu in allah ya yadda kuma rigingimu irin yadda suka yi da na zamani sun zama tarihi Tsohon kakakin Majalisar Dokokin Jihar plato Honorable Istifanus Monsat, ya ce dole su manta da abin da ya faru a baya don dawo da zaman tare da a baya suka yi. Domin kamar da Ibrahim Salasan ya fada shekaru sun kusan takwas ko tara ko goma da na kawo mai gaisuwa a gida sai na yi tambaya na ba shi labari lokacin da muke gangare kowane yamma abinci na dare a gidanmu ba a gida nake ci ba za a sa a kwano sai na fitar da shi mu zo kan dakali nan gaban shagon tela almajirai in suka je suka tara abinci a inda suka tafi neman tuwo sai a zo mu tara a dakali mu ci nasu su ci namu su kowane dare haka muke yi duk ranar da baka fita kan dakali ka ci abinci da dare da almajirai ba kamar baka ci abinci ba kenan nawo kamar yadda ita mamanmu ta faɗi in ka shiga gangare yau yara da matasan da suke tasowa na ba da gaskiya kashi 90 bisa ɗari. duk ba su san da wannan ba kuma in ka ce su fara ba za su ma yarda ba saboda haka iyaye muna da haki domin a ba su wannan tarihi su san cewa can baya yadda ake rayuwa ba haka take yau ba kuma ina gani za mu fi ci gaba in muka koma zaman mu na da ni na wuce mazaunin gangare domin cibiya na a nan take duk mutumin da aka binne cibiyansa a wani gu to ya zama tana kenan wai 'yan kasa ko to mu ne tanan gangaren da dan allah saboda haka ni ina mai farin ciki domin allah ya sa muna cikin da suke raye aka tada wannan zumunci tare da mu kuma ina ji za mu kalubalanci sauran angononi angon rogo bauchi road bulbula nasarawa domin su yi alika zaure domin su yi koyi da abun da gangare yau take yi domin zaman lafiya ba haki ce ta gwamnati ba babu domin ko tat armored division aka kawo nan in mutane ba su yarda za su yi zaman lafiya ba to ba za a same ta ba sai mun kudira a zuciyar mu cewa mun yadda za mu yi zaman lafiya to ko ba ɗan sanda ma za a yi zaman lafiya to na ba da gaskiya mu mutanen gangare abinda muka kudira kenan cewa za mu fara wannan abin a nan sauran angwane sai su yi koyi da abin da aka yi. Ɗayyabu Zakariya wanda ya ɗauko dogon tarihi kan irin zama na mutunci da suka yi a baya. Ya buƙaci hakan ya ɗore. Matuƙan farin ciki da cewa daga gare mu za a kwaikwaya zuwa wasu angwani. Babu shakka baban Lidiya. Ko mutuwa aka yi mana a wancan lokacin yakan ba da motansa ne a zuwa ɗauki gawa a kai makabarta. Lokacin babu motan ɗaukan gawa. Kuma ya zauna a gurin a gama kuma sannan mu dawo gida ya zo a zaman makoki da shi har na kwana uku a yi addu'a sannan kowa ya wasu in babu haɗin kai haka ba zai yi in babu zaman lafiya ba zai yi wallahi ina tunawa da waɗansu da aka kira ni wannan zaman sai na tuna dattawa guda hudu wanda suka wuce can baya wanda suka yi bakin iya kokarinsu na samun haɗin kai a wannan anguwa da kowane dattijo ana kiransa baba kwalbe shi ne mutumin dan kwaikwayon yadda tura suka kafa tsarin cewa an gina mana ɗakin mitin don taro kowace kabila da wata taron ta wajen shi ne ya zo ya tsaya wasu suka yi yunkurin da sai da ɗakin ya ce bai yadda ba kuma in an ce za a yi haka to duk inda za a je a je shi bai yadda ba Allah ya taimake mu wannan abu ya kawai yau gashi wajen shi ne zama asibitin primary health care na gangare ba kwalbe wannan akwai wanda tijin shi kuma mai wa'azi ne bello garkeda so waɗannan an yi su a wancan zamanin kuma kowa ya ba da irin nasa gudunmawan a lokacinsa don me don a sami unity a gangare gaba daya zaman lafiya da daɗi sai da shi ita ma mama halima dauda ta karfafa matasa da su koya wa 'ya'yansu zaman lafiya da kowa idan ana neman tarihin gangare ina ɗaya daga ciki domin ‘ya'ya na guda takwas a gangare na haife su. Lokacin da aka yi crisis na 2001, bana Allah Rama ya same ni ya ce, Amarya me yake faruwa? Na ce, ni ma malam ban sani ba. Ya ce, to ki tafi gida, domin kada tashin hankali ya kuma yake. Muna gode wa Allah domin wani zama, gashi har mun tsufa, waɗansu ba su waye ni ba domin na tsufa. <laughs> yanzu ni ba amarya kuma ba ni kaka ne ko ba haka ba lokacin da aka rushe coci na gangare ina nan da cikin yar autana wanda yanzu haka ta gama masters ma muna gode wa allah domin wannan kira ba za a samu zama lafiya ba sai mu da ta nan mun dage koya da yara su san muhimmancin zaman lafiya addinin biyun nan idan mun koya musu abu mai kyau za a samu zama lafiya amma idan mun yi sake to lalle za mu yi kuka ba za a ci gaba da samu zama lafiya ba amma ina roko mu mu dage mu dage nan za a samu zama lafiya ina fata abin da ya faru a jos ya riga ya wuce ko ba haka ba mu yi zumunci da juna kamar yadda za mu bar ma 'ya'yanmu Allah ya taimaki manyanmu Allah ya taimaki malami addini. Amma yadda za mu sasanta. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya sake sada mu. Yanzu dai a madadin ɗaukacin al'ummar unguwar gangare da suka shirya taron sabunta zamantakewarsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa sai mako mai zuwa za mu saurari jawaban zaman lafiya daga wasu al'ummar ta gangare. Mu huta lafiya. da madalla gaida zainab babaji yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakon da ku aiko mana ta hanyar imel to bari mu fara da sakon buba mai gora gashuwa wanda ya ce matakin da mr trump ya ɗauka a kan bakin haure bai zo mana da mamaki ba idan muka duba yadda ya gudanar da shugabancinsa a baya sai saƙon hassan dogon faci ba tsari daga jihar katsina wanda ya ce salam biyoyi hausa fatan alkhairi gare ku hawa kujerar naki da gwamnan jihar katsina ya yi akan kin amincewa da yin sasanci da 'yan bindiga a jihar katsina hakan ya yi daidai muna tare da mai girma gwamna domin mu talakawan da ke wannan yanki da zarar an yi sasanci za mu koma tamkar bayi sai sakon sanusi madattai da magaram wanda ce salam biyoyi hausa Ƙarin kuɗin kiran waya da data da kashi 50 cikin 100 da gwamnatin najeriya ta yi a nan jamhuriyar nijar ma mun yi tir da allah wade da shi domin talakan kasan ne kawai za a daba ma wuƙa a cikin ciwo da fatan allah ya kama da mafita a gaida mahmud lalo yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice To a takaice shugaba Donald Trump na shirin haɗa kai da zuba jari har na dala biliyan 500 na ayyukan more rayuwa da ke alaƙa da batun samar da ƙirƙirar basira wato AI ta hanyar haɗa gwiwa da kamfanonin open ai da Oracle da SoftBank. Sabo cibiyar Stargate za ta fara gina cibiyoyin bayanai da kuma samar da wutar lantarki da ake bukatar don ci gaba da bunƙasa fasahar AI a Texas a cewar fadar White House. shugaban amurka donald trump ya nuna da yiwuwar sanyawa rasha karin takunkumi kan yakin da take a ukraine da aka tambaye shi game da hasashen yayin da yake magana da manema labarai a ranar talata trump ya amsa da cewa da alama akwai yiwuwar hakan yau laraba ofishin firaminista benjamin netanyahu ya faɗi cewa isra'ila ta ci gaba da iko da mashigar rafa tsakanin zirin gaza da masar a tsawon kashi na farko na yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas sanarwar da ofishin ya fitar ya ta musanta rahotannin da ke cewa hukumar falastina da ke mulki a wani bangare na gaba yammacin kogin jordan za ta kula wato za ta kula da mashigar rafa masu sa ido na tarayyar turai za su kula da mashigar inda sojojin isra'ila ke kewaye da yankin da kuma isra'ila take da alhakin amincewa da wucewar mutane da kayayyaki ta hanyar. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai an jima da daddare za mu sake da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfil hashim gumal da ya karanto labarai da kuma julie gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniya mu na yanzu john ni muhammad hafiz baballe daga nan sashen hausa na murya amurka ke cewa ko ni lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.